Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'al Masi Garba sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hantsi na yau ranar Alhamis 13 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa jinkirin fitowa da farashin kayayyaki ya jefa zukatan manoman alkama a Najeriya cikin zulumi al'amarin da ke barazana ga makomar aikin noman alkama a kasar. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan yadda kafafen labarin Najeriya suka fara yayata sunayen wasu manyan 'yan jam'iyyar APC da ake tallatawa domin samun mukami a gwamnatin Tinubu kamar kowace rana Alhamis. Yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaimu Barma sai kuma sharhin jaridin Ghana da kuma darussan Ramadan kan rayuwa. Amma kafin nan ga Ibrahim ka almasi garba da halin da duniya ke ciki. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. jami'an gwamnatin ukraine jiya laraba sun fara gudanar da bincike kan wani faifan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna an filla kan ɗaya daga cikin sojojin ukraine kamfanonin dalancin labarai ba su iya tabbatar da sahihancin bidiyon ba to amma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗi a wani saƙo da aka yada ta kafar bidiyo cewa akwai wani abu wanda babu wani a duniyar nan da zai iya yin ko oho da shi wato yadda waɗannan dabbobin ke kisa zelensky ya ce bidiyon na nuna abin da ya kira yadda aka kashe wani sojan ukraine da aka kama kuma a ta bakinsa dole fa kowa ya yi wani abu kar a yi tsammanin za a mance da wannan ko kuma lokacin da za a mance da shi na zuwa rasha ta yi gargaɗi jiya laraba cewa yiwuwar a cimma yarjejeniyar wata wato tsawaita wata yarjejeniya wadda ta tanaji jigilar hatsi da taki a wannan lokaci na yaƙi ba tare da wata matsala ba daga tasoshin jirgin ruwa da dama a tekun bahar aswad na da wuya saboda har yanzu jigilar ita da kuma ita rashar ke yi na fuskantar nau'ukan tarnaƙi dama dai majalisar ɗinkin duniya da turkiyya ne suka taimaka aka cimma yarjejeniyar jigilar hatsi ta ukraine a tekun bahar aswad a watan yulin bara don a rage matsalar karancin abinci a duniya sakamakon wannan yaƙi wanda shi ya fi sanadin mace-mace a turai tun bayan yaƙin duniya na biyu babu wata yarjejeniya da za ta iya tsayawa kan ƙafa guda kan kafafuwa biyu ne kadai yarjejeniya za ta iya tsayawa a cewar mai magana da yawun fadar kremlin dmitry peskov ya kara da cewa saboda haka idan aka yi la'akari da abin da ke faruwa yau za a gane cewa tsawaita yarjejeniyar mawuyaci ne a bara kafin a iya shawo kan rasha ta bar ukraine ta koma jigilar hatsi a tekun bahar aswad sai da aka cima yarjejeniyar ta kuma daban mai wa'adin shekaru uku a watan yuli wadda a ƙarƙashinta majalisar ɗinkin duniya ta amince a jigilar kayan abinci da taki na ƙasar rasha ministocin harkokin wajen saudiya da siriya jiya laraba sun yi marhabin da sabunta zumuncinsu wanda ya hada da wani matakin maido da harkokin diflomasiyya da jigilar jiragen sama tsakanin kasashen wannan wato tsakanin kasashen su da haɗin gwiwa wajen yaƙi da safar mugan ƙwayoyi da kuma taimaka ma siriya ta samu komawa cikin sahun ƙasashen larabawa na duniya ministan harkokin wajen siriya faisal magdad ya sauka birnin jidda da ke gabar ruwan arabia a kasar saudiya jiya laraba a ziyarar da ita ce ta farko daga wani babban jami'in diplomasiyya na kasar siriya zuwa wannan masarauta cikin tsawon shekaru sama da goma wata babbar alamar da ke nuna cewa ƙarshen zama saniyar ware da siriya ke yi a yankin ya kusa zuwa ƙarshe mashahuriyar kasar ta yankin ruwan arabia wato saudiya ta yanke hulɗa da siriya a lokacin da shugaban siriya bashar al-assad ke murkushe masu zanga-zangar lumana a shekara ta dubi da goma sha 2011 tare da goyon bayan 'yan tawaye da suka yi gwagwarmayar kauda asad daga mulki an kuma dakatar da siriya daga kungiyar kasashen larabawa. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku mu na farko. Jinkirin fitowa da farashin kayayyaki ya jefa zukatan manoman alkama a Najeriya cikin zulumi al'amarin da ke barazana ga makomar aikin noman alkamar a kasar. sai dai masu sharhi akan harkokin noman alkamar da sarrafa ta a kamfanoni sun ce gwamnati na da damar daukar matakan da za su kubutar da manoma daga tafka asara daga kano Mahmud Ibrahim Kuri ya haɗa mana wannan rahoton. Kamar sauran kasashen duniya rikicin da ya barke tsakanin Rasha da Ukraine ya yi mummunan tasiri ga cinikayya da sarrafa alkama a Najeriya. La'akari da muhimmancin kasashen biyu ta fuskar nomawa da samar da alkama ga duniya. A duk shekara Najeriya kan sayi adadi mai yawa na alkama daga kasashen ƙetare domin amfanin yau da kullum. tarzoma da ke wakana a rasha da ukraine kusan shekaru biyu da suka gabata ta haifar da karancin alkamar da kamfanonin fulawa na najeriya ke sarrafa su su mayar da ita nau'ikan abinci daban-daban hakan ce ta sanya hukumomi suka karfafa gwiwar manoman kasar su rungumi aikin noman alkama da nufin cike wani adadi na gibin da aka samu Cini dai manoman suka amsa wannan kira na mahukunta musamman a jihohin Kano da Jigawa sai dai manoman na korafi kan yadda suka ce kamfanonin fulawa sun yi burus da su dangane da batun fitar da farashin alkama a bana manomanmu sun sha wahala sun yi aikin nan ga wahalar man fetur ga wahalar kuɗi da aka ratso ciki yau wajen wata biyu kenan amma ba su fasa su ba to yanzu kuma kayayyakin nasu duk ko ina ya zo shi amma abin mamaki gidan fulawa hukumomin da suke sayan kayan kamfaninnika sun isi cewa kowa komai sun isi farahi kaya yana nan kamar an rasa ma yaya ma za a yi da alkaman nan ita alkama daban ce da kowane irin abinci kamfanin gidan fulawa na najeriya su suke haɗuwa suke sayan kayayyakin nan domin su sarrafa su ta fanni iri-iri da mu manoma ne mu muna gona muna noman mu in mun gama za mu zo mu kawo gwamnati da kuma sauran shugabanninmu su suke haɗuwa da waɗannan mutane su hirya farahi. Alhaji Ali Yunusa ‘yan dutse kenan shugaban kungiyar manoma da cinikayyar amfanin gona a jihar Jigawa. Sai dai Alhaji Babangida Lamido wani mai kula da lamura a fannin hada-hadar kayayyakin abinci masu nasaba da fulawa ya ce kalubalen da manoman alkamar ke fuskanta ba zai rasa nasaba da sarkakiya irin ta diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa ba. Ita harkar alkama ita sirrin gamman ce take da hannu a harkar a harkar alkama muna karɓo kaya daga amerika ko muna ba su mai alkama tana ciki hmm. domin abu ne sai an shiga hudun jakadanci sai an cimma manufa a kan diplomasiya musamman a kan harkar alkama an yi wannan abun lokacin baban gida an yi wannan abun da sai a yi noman alkama noman alkama na haka yake yiwuwa. alkaman najeriya ce ba ta da kyau da ya dace kamfanoni su amfani da ita ko kuma yaya. alkaman najeriya a cikin goma a duniya tana ɗaya daga ciki mai kyau ce kawai dai diplomasiya ce ta janyo wannan abin kawai ga ba to yanzu menene mafitar watakila waɗannan manoma mafitar wannan manoma a auna kayan su gwamnati ba ta asara musamman a gargona sai su da shi kamfanin duka an yaso mutanen wasu da shi da lokali za ta iya sayawa ta ba da shi kyauta ma amma a je a nemo iri iri na kamfani a yi wata ishora ishorar noma binciken masana ya nuna cewa kusan kowane gida a najeriya na amfani da ɗaya ko biyu na nau'in cimakar da aka samar daga alkama a kowace rana mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu da ga ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya To baballe shugaban Iran Ibrahim Rezi ya yi shelar garan babul ga majalisar ministocinsa inda ya sauke ministan gona da shugaban tsare-tsare da kasafin kuɗi a cewar kafafen yada labaran Iran. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da ake daɗa nuna rashin gamsuwa da gwamnatin ƙasar. gidan talabijin na gwamnatin kasar ya faɗi da daren shekarun jiya talata cewa resi ya maye gurbin ministan gona jabar sandanajar da wani mataimakinsa wanda zai zama minista na wucin gadi ya kuma maye gurbin mataimakin shugaban ƙasa koko tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma shugaban sashen tsare-tsare da kasafin kuɗi masud mirkazami da dawud manzur wanda ya taɓa zama mataimakin shugaban sashen taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar ciki har da karuwar tsadar kayayyaki da kashi hamsin cikin dari sun taka rawa wajen daɗa fushi da gwamnati da mutane ke yi tsaffin ma'aikata da malamai sun yi ta gudanar da zanga-zanga a nan da can a 'yan watannin nan. A gaida Ibrahim kalima Kalimasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai rahotonmu na biyu. Kafafen labarin Najeriya sun fara yayata sunayen wasu manyan 'yan jami'ar APC da ake tallatawa don samun mukamai a gwamnatin Tinubu. Sunayen sun hada da na gwamnoni da ke kammala wa'adi na ƙarshe da za su sauka daga mulki a watan gobe. Kazalika akwai sunayen wasu da suka taka rawa a bangarori daban-daban na kamfe ɗin tunubu da su ma aka rubuta sunayensu da tunanin za su samu mukamin minista. Nasiru Adamu Hikaya gare ka. na farko dai tsarin mulki ya bawa shi shugaban kasa ya zaɓi duk wanda hankalinsa ya kwanta da shi amma kawai ce aka ya ɗauko ɗaya daga kowace jiha in zai sa a cikin ministoci. masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya ɗauko tanadin tsarin mulki Shin akwai alamun Tinubu zai sauya salo daga na shugaba Buhari da kan naɗa mukamai ba tare da tuntubar gwamnoni ko 'yan jam'iyya jiha ba? Dattuwa Ali Kumo ɗan kwamitin gudanarwa ne na APC da ke cewa wannan karo duk wanda ya ɗawainiya zai samu gurbi a gwamnatin. Asuwa Jubola Tinubu ɗan siyasa ne gogaggen ɗan siyasa ne kuma mutumin da ya san ɗan siyasa kuma ya daɗe yana shawa siyasa wahala. Ina tabbatar ma zai yi kayan siyasa ga duk wanda ya sha masa wahala. Mutum ne wanda ya san siyasa kuma ina tabbatar ma ya duk kowane fanni da kake nema akwai shi a jam'iyyar apc akwai shi a mutanen da muka yi tafiya da su shi ma shahararren dan siyasa abuja musa dala na fatar tinubu ya koma irin tsarin pdp na mutunta waɗanda suka yi jam'iyya wainiya ko wahala a bawa 'yan siyasa a canja wancan yanayi na ɗauko mukami saboda wannan na san shi ko abokina ne ko kuma ɗan gidan wane ne a bashi mukami akan wannan ba zai san darajar jama'a ba so muna so a bada mukamai gwargwadon hali a kan cancanta da kuma ainihin wanda suka bada gudunmuwa a wajen zaɓe da gudunmuwa a wurin bada tabbatar da wannan zaɓe na shi Ahmed Bola Tinubu da aka yi gwargwadon fahimta na kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Dr. Bibi Faruk a nan ya yi nazari daga arewa ba za a samu sauyi na ci gaba da kashin dankalin 'yan jari hujja ba, amma a kudu za a iya fakewa da kwarewa wajen cankar waɗanda ake so. Dama a tarihinmu ba ɗaukaka ko ɗauko mutanen ake yi ba ko ɗauko 'ya'yan talakawa a rinka sasa cikin tsari wanda ake ganin za su iya wato fice a gaba. Kowa karewa yake yi ya ga cewa in irin wannan lokaci ya zo in dama ta zo in an juya shi kadai za a gani to wannan shine rawar da za ga wasu gwamnoni suna yi su kuma 'yan kudu musamman eh, mutanen shasan eh, sitiribu akwai yaushe yadda muka ga su obasanjo sun yi za su fito da magana cancanta to a cikin maganar cancantar nan a nan suke su kakkaɓa wanda ba sa so kuma to a yawancin lokaci kuma musamman shashin da tunubu ya fito a tunanin yawancinsu in kana mu'amala da su za a ga in dai aka yi maganar cancanta gani suke ba inda za ka je ka same ta da ya wuce bangaren su a sabuwar doka da shugaba buhari ya rantabawa hannu sabon shugaba zai fito da sunaye waɗanda zai naɗa majalisar zartarwa kwana sattin bayan hawa karaga suna da mailika murar amurka daga abuja najeriya

na za ku da mu ku tausaya mana hakan Allah ba za ya bar ku. Tuma Dalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To har yanzu muna jihar Adamawa a yankin Arewa maso gabasin Najeriya inda kungiyoyin nakasassu suka dage haikan don faɗakar da magoya baya akan mahimmancin ilimi da koyon sana'o'i da a gefe tasirin shiga irin waɗannan kungiyoyi da ke matsayin hanyar haɗin kan masu bukata ta musamman. saboda haka shirin zai dora daga inda muka tsaya a baya a tantaunawar musamman da wakilin sashen hausa lado salisu muhammad garba ya shirya a jimeta da shugaban makafi bitrus richard da shugaban guragu abdullahi tongo duk wanda ka gani ya shigo cikin gidan nan yana da abun da zai yi akwai wanda suke yin takalma mhm. akwai wanda suke yin handcraft mm. wannan abun da ake jefawa bakin kofa mm. akwai wanda suke sake-saken igiya to a da dai ana dan samun tallafi irin zamanin baba mai mangoro akwai kasau da ya warewa kungiyar masu bukata na musamman wanda muka rike kanmu muna da bohola na ana sayar da ruwa ana yi abubuwa daban-daban to in abu ya tashi da shi muke taimakawa juna mm, to yanzu ba a yanzu kuma harkan takalman nan da kake ake yi dinan shi ma in abu ya tashi in dai mun ga asusun kungiya akwai takalman da aka siyar ko daya biyu uku haka ana dauka ayi amfani da shi yawa kungiya ce take dauka ko dai su ne nasu kansu kaya kungiya take siyarwa mm. zaman da kake nan dinnan in wani abu ya faru da kai kungiya take lura da kai mm. kuma in an zo ana neman aiki kai ne za a baka kuma kungiya ne za ta kawo ka ɗauka mm. to shine yasa kungiya take sayan kaya ka zo ka zanna ka koyi sana'a kuma in kai takalma akwai abun da ake baka wanda za ka cito da shi sai ajiye mm. in an zo an siya kungiya kuma sai ta yi riba. Uh, kaji ta gefen can inda su masu lalurar kafa suke nasu eh, hidimar yaya kuku kuke yi. Eh, lallai kusan bayanin iri ɗaya ne da nashi mm. domin mu ma hakan ɗin ake yi kuma akwai haraji kuma na kungiya wanda duk wani ɗan memba na kungiya Eh, ana taxing domin mu taimakawa kanmu da kanmu ko lokacin aurayya ko suna ko rashin lafiya da sauransu ta waɗannan haka muke dai mu taimakawa rayuwa mm. kuma akwai ma'aikatan gwamnati a cikinmu wayanda ta dalilin wayannan ayyukan hannu sun samu an sun zama kwararru kuma an ɗebe su ma'aikatan gwamnati ne membobi ne na civil servant suna yin aiki kuma ah, abubuwa ɗin ana sayarwa ƙungiyar ta samu nata Uh, gwamnati ma ta samu nata domin abubuwan shi ma ana sa a asusun gwamnati mm. duka waɗannan haka dai muke yi muna manajin rayuwa amma gaskiya tallafi kan yanzu daga gwamnati yanzu a bangaren sana'o'in nan ya dan kwan biyu gaskiya ba samu ba wani bukata kuke ta shi yanzu na musamman ga gwamnati ko ku ga mahukuntan kasan nan e gaskiya muna kira ga mahukuntan kasan nan muna da mutane da yawa sun yi karatu babu aikin yi a taimaka a basu aikin yi kuma a inganta sana'o'inmu nan da domin zai taimake mu a wurin gudanar da rayuwarmu kuma muna bukatan a bamu special scholarship hmm. domin mutane mu su samu su je su kara ilimi hmm. yanzu idan baka da ilimi fa gaskiya rayuwan sai a hankali domin yanzu in ka dubi sare-saren gwamnati ma a yanzu in kai level an secondary school kake da shi fato kar kai tunanin komai yanzu don mai diploma ko nc e samun aikinsa yana da wahala sai in kana da digiri da sauransu kuma ina so amfani da wannan dama a karshe yi kira ga gwamnatin adamawa da ta samar wa kungiyoyin nakasassu gaba ɗaya ababen hawa kamar yadda wasu gwamnatoci a wasu jihohi suke yi mm. domin zai taimaka mana wurin gudanar da ayyukanmu na yau da kullum ko muna da taro a wani jiha za mu ɗauki motar mu ne mu tafi da shi ba sai mun ɗauki motan kasuwa ba wannan zai taimaka. a naku bangare wace bukata kuke da shi da kuma kira ga mahukunta. to alhamdulillah alhaji lado dama ka taɓo ni inda take so domin ita gwamnati ko da yaushe muna kira a gare ta kamar yadda take koyarwa wasu sana'o'i a ɗauko wasu master trainers a kai su wasu various local government hmm. a je su koya wasu sana'a mu ma a cikin mu akwai master master trainers wanda su ma sun kore a koyarwa da sun ɗauke mu mu ma mun je mun zama master trainer wani wuri to wallahi wannan koke-koken da muke yi da ba za a ji mu ba hmm. a yau din a cikin gidan nan muna da wani wanda Allah ya bashi baiwa yake ɗauka bokiti na fenti ya zama hita bokiti ne ga shi nan ka ganshi bokitin fenti ne amma yana hita mm. Yayi ruwa yayi zafi mm. a nan cikin gidan nan ina gawayi da kake gani buhun gawayi ba in an cire gawayi akwai dotti burbudin nan ba mm. to shi kuma yana mai da wannan burbudin yana mai da shi kamar irin gawayin da ake siyar a kanti wanda yake cikin leda to yawa ce gwamnati ta ɗauki mutane tana koyarwa tailoring muna da masu kafa da ɗaya aikinsu sana'ansu sun iya dinki muna da wayanda ba su da kafa masu aikin hannu kasan yanzu akwai wasu masu kudi in sun ganka ba za su saurare ka ba sai in sun ganka kawai bara ka zo sai a cire naira goma ko naira ashirin ana baka to amma in an saka mu a cikin mutane muna koya musu sana'a zai kasance in sun gan mu za su ba mu daraja. to sauraro nan wannan tantaunawa ke kammala kuma da haka muke rufe shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin shugabannin nakasassun jihar adamawa bitrus richard da abdullahi tongo da wakilin muryar amurka salisu muhammad garba ni sulaiman muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya a gaida sule yanzu kuma lokaci ne da ridwan abbas zai kawo mana sharhin jaridin ghana Da jaridar da Chronicle da muso sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta kama masu tallan magunguna da basu da rajista. Jaridar ta ce ofishin jihar Ashanti na hukumar da ke kula da abinci da magunguna bisa haɗin gwiwa da 'yan sandan na sun taso ta kudu sun kame waɗansu miyagun 'yan da waɗanda ke sai da magungunan da basu da rajista. Wannan mamaye lamarin ya abu ne a ainihin cibiyar labarai na unguwar garin kumasi mr john laye adaitete shugaban hukumar na jihar ashanti da yake hira da manema labarai ya nuna cewa wannan atisayin domin ainihin dan kwasar da masu laifi ne da ba su biye wa ka'idodi ko kuma doka na hukumar kiwon lafiya na shekara ta 2012 doka mai lamba 851 sai kuma babban jaridar kasar ghana da daily graphic League wacce ta ruwaito wannan labarin. Ku taimaka wa ƙasar Ghana ta magance matsalar bashinta. Hukumar ta'ammali da kudaden duniya ce ta gabatar da wannan kiran. Jaridar ta ce, Hukumar ta'ammali da kudaden duniya Amel ta ce ta daɗa yin kira tare da roƙon ƙasashe masu arziki su tallafa wa ƙasar Ghana da sauran sun tattalin arziki yadda ƙasashen da su farfaɗo daga ainihin da suke wannan kiran ya iso ne a lokacin da gidauniyar ta samu faduwar dola biliyan ɗaya da digo shida na tallafin da take bayarwa a fuskan matsin tattalin arziki na kasashen duniya ke fuskanta inda take taimakawa kasashe yayin da matsin tattalin arziki na kasashe ya kara hauhawa da take shugabantar wani taron imf da bankin duniya a washington kristalina georgieva managing director imf ta ce gidauniyar da kasashe masu arziki na da bukatan su kawo wa na kasassun kasashe sauki ta rage musu bashin su. bari kuma mu rika jaridar ghanaian times wacce ta rawaito wannan labarin hasarar kuɗi na hukumar kokobor wadda ya kama ghana cedi miliyan 271.3 za a soma shi ko kuma dai zai soma sabu bul jaridar take shari'an da dr steven kwabena oponi tsohon babban jami'in zartarwar hukumar koko board ke ciki wato za a soma shi wall yayin da aka zaɓi wani sabon alkali justice kwesi anace jima wadda alkali ne na babban kotu a nan akara sashen filaye na biyu shine sabon alkalin shari'an na farko justice clement honye nuga wadda tsohon alkali ne na kotun koli shine ke jagoran shari'an a wancan lokaci da wannan muka yi su karshen sharhin jaridun na yau radwanan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Malam Ridwan yanzu kuma sai darussan Ramadan kan rayuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ni ne ustaz muha khalil malam dan yaro mamba ne na kungiyar addinin musulunci ta ƙasar niger cewa da ien e eh, nasiha mu zuwa ga 'yan uwanmu musulmi gaba daya eh, ta wannan wata na ramadan shine e kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da za mu gai ba mu wuce shi ba mu kaiwa ma gare shi bale mu wuce sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wannan wata na ramadan awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu atqun minan nar farkon shi goma nan na farko rahama shin Allah yana tare da bayansa idan goma na tsakiya suka zo kuma ubangiji Allah yake yahima bayansa zanubansu linkin bilinkin goma na ƙarshe Allah yake iyantar da wuyoyi da yawa na musulmi daga wuta Allah ka sa mu cikin su saboda duk abin da muke nema wurin Allah bai wuce ba neman rahama ubangiji da jin kansa gobe saboda ba dan aikan ba sai dai rahamar sadishin jin kansa madalla kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. Yes, gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ranci tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kyau da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai ni wannan nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kudaya. ya na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki mata kuna kokari yau yana ce da ku bulldozer Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen jami'an gwamnatin Ukraine jiya Laraba sun fara gudanar da bincike kan wani faifan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna an fille kan ɗaya daga cikin sojojin Ukraine. rasha ta yi gargaɗi jiya laraba cewa yiwuwar a cima yarjejeniyar tsawaita wato wata yarjejeniyar wadda ta tanaji jigilar hatsi da taki a wannan lokaci na yaƙi ba tare da wata matsala ba daga tasoshin jirgin ruwa da dama a tekun bahar aswad na da wuya saboda har yanzu jigilar da ita kuma rasha ke yi na fuskantar nau'ukan tarnaƙi shugaban brazil luis inacio lula da silva ya isa kasar china da daren jiya laraba da zumar karfafa dangantakar kud da tsakanin wannan babbar kasa ta nahiyar asiya da kasar da ta fi karfin tattalin arziki a yankin latin na nahiyar amurka a tsawon shekaru shida da bakin haure ke ta ratsawa tekun bahar aswad ta jirgin ruwa na 'yan fasakwauri watanni uku na farko a wannan shekara ta 2023 sun kasance wata na farko a shekara da aka fi samun mace-mace a cewar cibiyar kula da kaurar jama'a ta duniya to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe uku agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauci da ba da umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe. sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.